dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam Masu saurare mu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai make dole tare da ni awwal yau daga nan sashen hausa na arfai. Tsakanin dan adam da Tsakanin dan adam da Shirin na wannan makon zai kai ziyara ne babbar kasuwar kayan marmari da ake kira kasuwar 'yan lemu a jihar Kano a Najeriya. Musamman diba da yadda kasuwar ke hada 'yan kasuwa a kasashen yammacin Afirka. A cikin wannan shirin na kasuwa a kai maki dole za ku ji yadda kayan marmarin ke sauki a yanzu da aka fi yawan buƙatar su saboda azumi. kuma ba ka hanawa sai kana da kuɗi. Kasuwar lemu a Kano dai ta kasance babbar kasuwa da ake hada-hadar kayan marmari tsakanin 'yan kasuwar kasashen Najeriya da Ghana da Kamaru da Nijar da Afirka ta tsakiya da kuma Cote Da farko shugaban kasuwar Alhaji Muhammad Umar ya muna bayani akan girman kasuwar ga kasashen yammacin Afirka. Eh, alhamdulillah kamar yadda ka faɗa wayannan garuruwa wadda ka kira ala hakikan ana kawo mana kaya daga wayannan gurare da kake ambata a wannan kasuwa tamu domin wannan kasuwa tamu muna alfahari da ita a najeriya ma ko a afirka gaba ɗaya babu wata kasuwa da ake sauke kayan marmari fiye da wannan kasuwar sakamakon wannan kasuwa alhamdulillah kaga tana amfani da kananan hukumomi 44 da kuma jihar jigawa da jihar katsina da wasu jihohin daga jamhuriyar Nijar dukan suka zo nan suka sai kaya wannan kuma kaɗan kenan daga guraren da ka faɗa guraren da ake kawo mana wa'annan kayayyaki. Za mu so mu ji daga bakinka sunayen ƙasashen da kuke mu'amala da su. To alhamdulillah kamar kayayyaki da ake kawo irin su abarba da kwakwa ɗin ana kawo daga Ghana daga Kwatano da da kuma nan cikin gida Najeriya jihar Ido da sauran kamar su Lagos ɗin nan dai da sauransu. Lemo kuma yakan fito yanzu dai muna da shi ne a jihar Benue. wadda akwai kuma kowane lemu akwai season ɗinsa akwai na ƙasar yaraba amma yanzu dai season ɗin da ake kai da su yarabawan da inyamurai da hausa duka an tattaru a jihar benue ne yanzu lemo a jihar benue yake benue kuma jiha ce ta arewacin najeriya ya buƙatar waɗannan kayayyaki take a halin yanzu alhamdulillahi ana buƙatar waɗannan kayayyaki duk da dai yanayi da mutane suke cikin kunci da yanayi da koya kayan ya ɗan tare sai ga akwai karancin ciniki ana bukatar wannan kaya musamman ita kankanan nan ita kusan a yanzu dai ta kuma kowanne kaya karbuwa a kasuwan nan kuma akwai ta ana kawo ta domin ko ajiya za mu iya an sauke mota akalla ta kai guda talatin to kuma shi kansa leman nan akwai shi to amma akwai 'yan kayakin da muke da ɗan karancin su irin su gwanda da ayaba a halin da muke ciki yanzu to amma alhamdulillah duk wayannan kayayyaki musamman saboda ka san ana dan samun karuwar cinikin lokacin watan azumi saboda wasu ba sa bibiyar leman ko kuma wannan kayan namu sai wannan lokacin to kuma duk da haka za ga a wannan lokacin kusan da azumi yakan zo ya same mu ma bai same mu da mangwara wato kaga bana akwai mangwara ma jimgin gashi nan a ƙasa kusan wadda ba mu da shi irin su agwaluma ne da oro da irin su wannan kashu su ne dai season ɗinsu bai zo ba yawa yanzu su ba su yanzu Kasuwar 'yan lemun dai yana haɗa almomin Najeriya Hausawa da 'yan kabilar Ibo da Yoruba da mutanen Ghana da Benin da ke kawo kaya a Kano. Yohana Makiel mutumin Benue ne da ke kawo lemu a kasuwar 'yan lemun a Kano. Kuma ya shaida wakilinmu Abubakar Isa dago ire-iren lemun da yake kawowa. Lemu Vandisia, Ibiada, Washington, um, Tanjo, kamar misali kana kale mu kamar ton nawa mota nawa mu gaskiya kowane sati zamu ya kawo mota ke guda goma ko goma da wani abu muna kawo saboda mai gida mu yake yi kowane sati zamu mu kawo da yawa muna kawo na to ya za ka bayyana ga yanayin kasuwar kuna samun kasuwa sosai a nan eh muna samu kuma ba kullum ba kamar yanzu haka kasan a nan gaba da ya zama cewa kamar zariya haka flight na lemu yanzu suna sai da shi dubu bakwai da biyar kuma a nan yanzu suna sai da shi shida da biyar dubu shida kenan yanzu kasuwar ta dan ja baya ne gaskiya dan ja baya saboda a can yanzu muna sai da rumu a can dubu uku a kan bufu guda daya hmm. kuma a nan yanzu mun kawo a nan muna sai da dubu shida dubu shida da biyar gaskiya da wani baya hmm. kuma daga zaria da kaduna da abuja duk suna sai da shi baku da biyar dubu baku to kamar lokacin azumi da ya shigo kamar an fi samun kasuwar lemon kuma kai ka ce amma ne, amma yanzu kasuwa na jiya sosai kuma farashi bai ba ana siya sosai amma kuma farashi ya kasa gaskiya ya kasa to kenan kuna samun koma baya yes gaskiya muna samun koma baya kan price saboda ana jiya sosai kuma price ne kawai bai ba ina ne fi kai kaya da yawa daga kuma ka gane Kano mun fi kaiwa kun fi kawo nan Kano gaskiya mun fi kawo nan Kano wato shi yasa kowa zai yi arha a nan za ku ci gaba da kawo eh ne mana saboda ka sun mun zo a nan yayi arha ma ko abu ne muka samu alamfana saboda kuɗi ana magana sirri saboda kuɗi ana ɗebo rigima saboda kuɗi akwai kuma mr igwe ɗan ƙabilar ibo da ke kawo kaya musamman kwakwa daga ƙasashen ghana da d'Ivoire. sunana igwe joseph daga wani jiha kake kawo kaya nan da eh, ghana cote d'ivoire da eh, badagry shi na kawo kwakwa na ya ciki kai mutumin ina ne mutumin ebonyi eh, state ne me kake kawowa wannan kasuwa kwakwa ne daga ina kake sa mota ina sa mota zaba alaba eh. a najeriya ne eh najeriya ne mm. to idan ka siya kayan daga nan ina kake kai su na siya kaya da eh, lagos mm. da badagry cote d'ivoire ghana ina kawo shi da kano a nan mm. ne wurin ne sai kaya na wato tun daga nan kai har cote d'ivoire eh, cote d'ivoire na je a siya kaya a can na siya kaya a can akwai lokacin ne kai shi maiduguri akwai lokacin ne kai shi zaria amma wurin na sayar kaya na gaba daya da yawa kano ne me kake siyowa a cote d'ivoire cote d'ivoire kwakwa ne kwakwa ne kwakwa ne to shi ma ismail aromo wani dan kasuwa ne da ke safarar kaya daga kwatano zuwa kasuwar 'yan lemu a kano najeriya nakan kawo shi daga najeriya daga kuma fita har kasar waje kwatano mu je mu kawo shi me kake kawowa barba to misali abarba ka ce kana ka abarba da kwatano abarba kwatanon ya karbo ta take a najeriya a gaskiya ta karbo biye da kima fi sabilillahi domin mutane sukan karbo ta ba dan a saboda quality tana da quality tana da inganci da daɗe irin da daɗe ta lalace ba sakamakon haka ya sanya ta karbo ta samu karbuwa ga mutanen najeriya To koya girman yawan mutanen da ke cin abinci a kasuwar da kuma girman cinikin da ake yi musamman a yanzu da ake fama da matsin rayuwa a Najeriya? Alhaji Umar Muhammad shine shugaban kasuwar 'yan lemu a Kano. ya Wannan kasuwa ba za ta misaltu ba domin idan ka duba irin leburorin mu wadda suke saukale da wadda suke lodi da wadda da masu wulbairo da masu dai gasu nan dai bila a hadin kusan ba za su misaltu ba domin wani ma sai ku haɗu da shi a can wani gefe sai ya gaishe ka baka san shi ba in ka tambaye da kaina ne sai ya ce a ah, ai ya zo nan ya yi leburanci ko kuma ya zo ya yi wilbairo ko ya zo dai ya yi wani aikin wanda dai ya dace da shi wani ma dan makaranta ne zai iya zuwa nan ya tambaye ka ka hada shi da wani ya dan dinga masa yan wasu ayyukan wanda za a dan gyaggyara ga an samu iya dan samun dan abin da zai dan rike kansa musamman wayannan makarantun da suke a nan a kusa da mu za a ga ɗaliban su wasu suna dan shigowa su dan yi walwala da mu da wani lokaci su kuma ta tafi makaranta bisa kiyasi kamar mutum nawa ne ke cin abinci a kiyasce tunda ka ce adadin ba zai musanta ba a kiyasi dai za mu iya kiyasi a wayewa garin duniya kamar mutum akalla sama da dubu goma za su ci abinci a wannan kasuwa a duk wayewa gari za su shige da fice a wannan kasuwa kamar yanzu misali za a so a ji kamar ana juya kamar nawa a misali a wannan kasuwa za a iya a kiyasi kamar za a juya nawa a kullum to alhamdulillah abubuwan da za a juya tun da ka san kudade ne wadda ita kuma kasuwa ta bunƙasa muna da shiyoyi guda takwas to duk da haka za ka ga cewar yadda yin yadda abin yake wa'ancan kamar motocin abarba kaga daban suke na mangwaran nan daban suke na kankana na ko'ina to wani lokacin su kansu motocin za mu iya ba mu in ba mun tsaya an yi kiyasi ba za mu san abin da aka sauke ba a rana saboda bangare bangare ne kuma sauke kayan nan ma ya dan bambanta da yanayi akwai gunda tun safe za a fara a har magariba akwai gunda kuma sai karfe goma za a fara sauke zuwa zuwa magariba hmm. saboda haka kusan wasu ma suke kallon suke mana wata fasara kamar suna ganin ana dakatar da wasu motoci hmm. a kayan gwari babu wannan saboda mutum yana jiran kayan sai zo babu ta yadda zaka dakatar masa da hmm. kayan saka ce ba za ta wuce ma a Wasu rare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin wakilinmu na kano abubakar isa ɗan dago da ya taimaka wa shirin da jami'in da ya sada ni da ku mustapha a dbc ni awwal yau da na shirya na gabatar ke muna fatan alheri tsakanin dan adan tsakanin dan gano